kara kaka kaka ga akuya ga kura har ila yau dai kuna tare da ingantacciyar tace da ta saba kawo muku al'amuran yau da kullum inda muka duba muka bincika muka leƙa shafin BBC inda muka ta wallafa wani bayani kamar haka a yayin da take cewa ba a tace fasaha duk wanda ya tace fasaha kamar ya matse tunani ne ba za a taɓa samun abin da ake so ba wannan shahararren mawaƙi ya daɗe yana damawa ana damawa da shi kuma ya daɗe yana cin karansa ba babbaka ya yi waƙoƙi daban-daban daban-daban ya yi waƙoƙi na masarautu kuma ya yi waƙoƙi na faɗakarwa da wa'azantarwa gami da ya haɗa da waƙoƙin nishaɗantarwa a yayin da muka tsince shi ya dage ya taƙarƙare ya cije yana wallafa wani bayani inda yake bayanin sa cewar waƙa ba fim bace ba kuma don haka waƙa zance ce kamar yadda za ka yi magana haka waka take haka zalika ba ɗaya take da fim ba balle a ce sai an tace ta an tantance ta haka zalika kuma ita waka daban ce ba zai yiwu a ce duk abin da zaka rubuta sai ka je an tantance shi ko kuma an tace shi ba sannan zaka rubuta ya daɗa da cewar ita waƙa basira ce kuma baiwa ce ya daɗa da cewar ita waƙa ta sha bamban da fim kuma ta yi hannun riga ba za ka taɓa haɗa kilan waƙa da na fim ba don haka akwai bambanci wannan mawaƙi ya yi magana daban-daban kuma don haka ya bambance matsayin waƙa da na fim waƙa daban fim daban haka zalika kuma ya da cewar hukumar tace fina-finai ta kano ya da cewar ra'ayina akan hukumar tace fina-finai ta kano ta dace da addininmu da kuma al'adarmu domin a tsabtace abin da zai dinga shiga cikin mu to ya daɗa da cewar amma sai dai ni abin da nake kalubalanta shine hukumar ta ce fina-finai ta kano hurminta akan fim ne ba akan waka ba don ba ta da hurmin da za ta tace waka amma a cikin zance a cikin kundin tsarin ƙasa ko kai batanci ga wani ko a shariya dokar ƙasa ta yi mummunan tanadi ga wanda ya batanci ga wani shine dai akan mawaƙi saboda abu ne dai wanda ake yin shi da baki in ka taɓa mutuncin wani ko zambo ko zamban kaikaice ko na ƙarara ba su da hurumi to amma kamar harkar batanci a cikin addini ko zagin malamai ko ɓatanci ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko ɗaukar wani matsayi na ubangiji ka ba bawansa ya ƙara da cewar wannan yana da kyau kuma yana goyon bayan da cewar a tantance shi amma ba kan harkar waka ba ku ci gaba da kasancewa da mu za mu ci gaba da kawo muku labarurruka daban-daban wanda suka shafi masana'antar Kannywood da wayanda ma ba su shafi masana'antar Kannywood ba ku ci gaba da bibiyar tashar AMD TV Hausa ingantacciyar tashar AMD TV Hausa tasha ce ta sabo kawo muku al'amurorin yau da kullum rika daban-daban wani sa'in ma har ma da na ban haushi to Allah dai shi kyauta Allah kai mana magani ci gaba da danna subscribe kana kula tsakararrawar sanarwa domin samun ingantaccen shirye-shiryenmu na gida da na waje ingantattu kuma ƙayatattu AMD TV Hausa ta kuce ta mu ce muna tare da ku AMD TV Hausa ta kuce.